to bari mu toma da namu yau muna sha biyu ga watan sha'ban hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447 31 a shi sa na ce mu dawo gida ka ji wata mai talatin da ɗaya kai kasan akwai shirbici talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya shida. muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a kasarmu ta najeriya allah ta'ala ka zaunar da mu lafiya muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin littafin armisala yau za mu tashi babi na goma sha biyu a darasinmu na hamsin da ɗaya babun jami'un fisfalaki wato wannan babi zai gaya mana wasu abubuwa masu yawa waɗanda suke da alaƙa da sallah sai ya soma da maganar fitike al'aura wa aqallu ma yujzi'u al-mar'ata min al-libasi fi salati ad-dar'u al-hasif as-sadiq alladhi yaskuru zuhura qadamayha وهو القميص والحمار الحسيب حسيب منين على أورع don abin da bayyanar da shi a jikin ɗan adam yana kyamarsa yanzu da za ka zauna sai wani ya ce gyara ka yi wawan zama kaga ba kai ne wawan ba zaman ne da ka yi wawa inda ka ji wawa kuwa ai ba magana don ba a abu wani ya tashi a wajen kenan saboda damuwa akan bayyanan al'auransa, shi yasa masu hikima ba su cewa gyara kayi zama da Allah malam mudi zo a ranka taso aiki kenan A asiri rufe da ka zo kuma shi kenan haga ba da wuya ka koma irin wancan zaman ala kulli hali duk wanda zai yi sallah Allah ya wajabta masa ma daman ba yadda zai yi bane ya sa tufa kuma ya sa wanda ya dace kuma ya sa mai kyau khuzu takum inda kulli masjidin duk sanda za ku je masallacin Allah ku yi masa sujada to ku sa kayanku masu kyau daga kuskure ne kana da kaya mai kyau za ka sallah ka sa mummuna kuma in ba ya zama dole ba aikinka na rashin tsabta ne ka yi sallah da wannan kaya ko da kuma ba na jasa ba ne rashin tsabta misali mai aikin gini duk tabo a jikin shi da tufan shi misali mai aikin gyaran mashin ko mota biya gama birgima a ƙasar mota wani gumma da maiko bakin mai kaga duk ba shi cikin kudu na ta kunzina ado ado domin almusalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'aqaba li shi mai sallah yana asiri da ubangijinsa ne dole ya tattalin hakan na'am annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu dawud da tirmidhi yana cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimari Allah bai an san sallar matar da ta kai minzalin al'ada sai ta sa tufafi kuma ta sa lullubi saboda ko wuyanta ya fito balantana kirjinta sallata bai yi ba yana daga cikin sharuɗan an san sallah sikirul awa sai mun kula da wannan don yanzu maza suna taɓargaza sai kaga saurayi ya sa wando zamanni da ya t-shirt ya yi sujjada sai kaga. can mahaɗan kwamfasan shi ko ba haka ba ne mazalari yadda zai je gidan kashin shi sai ya fito ba sallah ba sallah Allah ya tsawaki to ya soma da wani tufa ne za ki sallah da wani tufa ne za mu yi sallah ya inganta ya ce wa aƙallu mafi ƙarancin ma ulmar ata tufan da zai ishi mace minan libas kenan tufan da zai ishi mace fi salati ta yi sallah sallar ta inganta mafi karancin tufar da mace za ta sa ta yi sallah sallar ta inganta dinku a samu zargegiyar riga wanda in aka sa daga sama har ƙasa ta zuba alhasifu sadidun mai kauri wanda saƙansa ya saku kenan inda za a sa mai huje-huje irin tufafin nan masu tsada na zamani wanda tun muna yara ake cewa fan ɗarin ka tsirara ko a sallar ne ba da za a sa tufa shafshafan wato wanda yake nuna fatan jiki da yana cikin fansarin kasaraha shara-shara da larabci shafshafan Sallar bai yi ba dole sai ya zan hafi alfabe ya saƙo ga kauri ya su allabi kuma wanda in an sa shi ya turu zuhura qadamaiha zai rufe bayan sawunta kenan matar da ta yi sallah kafar ta a waje ba su da sallah kamar yadda na faɗi ƙore al'aura sharaɗi ne na ingancin sallah ita kuma mace fuskanta da tafin hannunta da tafin kafanta ne kawai ba al'awara ba nan ce tari cikin kenan cikin kafanta in ta yi sujjada misali aka ga tafin kafanta wannan ba komai amma so samu ne ma ta rufe shi amma kafar al'awara ce don haka sai ta sa rigar da ya sauka ko ta saki zani ya sauka ko ta saki hijabi ya sauka na fatan an fahimta Shi ne ya sun wanda zai suturce zuhura saman kadamaiha sawayenta menene addu'u wa huwal qamisu shine riga rigan ba kowace iri ba bulum mai kauri wanda ya saku in an ce bulum ba wanda ya kama jiki ba don malamai suna cewa wanda ya yi sallah da rigar da ta kama shi don ko wanda ya kama shi tsab har yana bayyana wani sashi na al'auransa wasu suka ce ya yi mummunan aiki wasu suka ce sallarsa ya tsaci yanzu za ka ga wani saurayin ya sa wando matsatse gaba ɗaya halittarsa ya tattara ga ta waje ɗaya kuma yana sallah aka yi wasa kuma ya ce zai shiga tsawon gaba sahun gaban kuma bayan liman dab da dab kaga rigima na samun liman sai ya jawo maku Kasu ya ariyafin kenan <laughs> an gane ko walhimarul hasib sannan a samu mayafi bayan an sa rigar doguwa ta sauka bulungulun to bai isa ba da ɗan kwalin da komai sai an rufe saboda za a rika nan in ma dai hijabi ko wani ƙyalle mai kaurin da za a naɗe a rufe kan wuya ya fito kada wuya ya fito domin wuya ma al'aura ne wajen mace na fatan an fahimta shi ya sa ma kaga larabawa suna ƙaddara mace da can wuyanta suna daban-daban suke ba wuya yawwa idan wuya ya zama eh, inci biyu kusan kai ya manne da haɗa, wannan suna muna na mace ana son mace mai ɗan dogon wuya <laughs> shi yasa aka yi aibanta matan abu lahabu aka ce wannan kyan wuyan na tafi jidira hablun min matsadin wannan ga ya mace kenan da aka sai mu kula da sallar ko tufan da matanmu suke tsalla? da 'ya'yanmu mata musamman wanda suka toma kaiwa min zali domin sabon musu ake yi kafin su kai matsayin dole wa yi jizin rajula wa alaikumussalam na? eh mai kauri domin duk kyallon da yake masha-masha to mace ba ta sallah da shi wani kyallon ko ba zai nuna jiki ba sai manne a jikinka saboda raushe shi da yanayin shi irin waɗannan kyallayen ga sunan muna gani tuli ko da za ka ɗinka wando da shi zai manne a jiki ya rinka nuna ya rinka tallata ka an gane aiki. to gaga irin wannan dole ba zai yi ba musamman ga ya mace wajiziwar majalatin salati saubun wahidun amma shi namiji nashi da sauki tufa ɗaya ma in ya sa yana iya tsalla da shi ziga za ka sa jallabiya ita kadai ita ke nan a jikinka halittar mahaifiya jallabiya za ka yi tsalla da ita za ka yi sallah da ita sai dai ka ji tsoron kan naka an gane ai kai shi bai san na gida ba aka ce ko sai dai abinda kuma da za ka sa wando a saman cibinka ya wuce gwiwanka za ka iya sallah da shi sallar ka ta yi saboda al'auran namiji suna cewa min suratihi ila rukubatihi ko rukubatai sai dai in mun tuna karatunmu na al'ahadari yana cewa wata kurafus salatu bisa sarawi ba a son mutum ya salla da wando kawai kallai ala a tafihi shaiwa babu wani abu a kafaɗarsa Eh, makaruhi ne amma in ka rufe al'aurarka mugallaba to sallarka ta yi sai dai ma alkamara ba so haka ba to ka koga kai ma abinda ba ka so ai ba ka so ai maka balantana mahalicinmu kuma kimar sallah za ka dube ta a matsayin wa kake yin ma ita ce a azamul ibada ba na tsammanin za a ba ka goron gayya ko na biki ne ka je da wando kawai da singileti kama sa wani abu a saman singileti ba na tsammanin wani shugaba zai ce yana son ganin ka ko na haka ka sa wando da singileti ka gabi ila tun daga gate na can nesa za a hana ka shiga ko da kuma an san ka a ce yau da matsala ko ba haka ba ne to balantana rabul izzati wal jalali za ka yi munajati da shi wala yi gafi an fahu sai dai mutum bai rufe hancinsa yawa kamar yanzu da akan sa takunkumi wata a shaƙi iska mai guba ko kada a shaƙi numfashin wani wanda yake ɗauke da cuta a ɗayan birnin nan ne ko to ba za ka yi sujjada da shi ba sai ka ce mai in za ka yi sallah an gane ko wala yi gafi an fahu an waje hahu ko fuskansa domin ka rufe fuska ka rufe hanci kana sujada akan wani abu ne ba gabubban kai tsaye ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inganta yana cewa kudurku an asjuda ala sab'ati a'dhayin an umurce ni in yi sujada a gabubba bakwai wane ne mai umarni Allahu jalla jalalu sai ya nuna goshi da hanci ya ce ɗaya ya nuna tafin hannu na dama da na hagu ya ce uku ya nuna gwiwar dama da ta hagu ya ce biyar sai kuma kawayenmu na dama da na hagu su ne cikon bakwai don haka wanda duk zai sujjada a ɗayan waɗannan ba to ba shi da wannan raka'a in kuma a haka yi sallar sallar ta ce domin ya ba wani rukuni cikin rukunan sallah masu tsora goshi su hanci to fa ba su da sallah masu lilo da su in sun yi sujjada ba su da sallah masu sa ɗayan ƙafar a ƙasa ɗayan a naɗe ta a sa a kan ɗayan ba su da sallah ta yi sujjada ba a gaɓuɓɓa bakwai ba sujjada ka ba ta kammala ba kuma sujjada rukuni ne cikin rukunan sallah ba a jatta rukuni da sujjadar sahawi dole sai an yi shi ina fatan an fahimta da abin da yake dole ne a sallah to sujjada na rabkannuwa bai ɗauke shi bai ɗauke shi sai an kawo shi in ma a raka'a ɗaya ce kuma an wuce raka'an da ba za a iya kawo shi ba sai a jingine raka'ar kamar ma ba a yi ba sai a sake wata sai a ɗauki wannan a matsayin ƙari kawai sai a yi ba'adi a'a ba za a ce sallarsa bai yi ba tun da hancin da goshin sun manno a ƙasa sai dai a kan tsumma haka ne ko? saboda haka ya dai yi ba daidai ba yawwa a'a suna sun yan gayu ko mutum kai ya cokala hannu shi ma dai sujadarsa akwai alaman tambaya wajen ingancinta domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a sufar sallarsa shimfidawa ake yi su dubi gabas a hada yatsu haka a shimfida su su dubi gabas ba a cokala yatsu ba ba a yin sujjada da kan yatsu ana yin sujjada ne da tafukan hannu shine annabi ya ce wal kaffaini in ka yi da kan yatsu ba ka yi sujjadan da annabi ya ce ba sallallahu alaihi wasallam kuma rukuni ne yanzu dai muka yi bayani sai a kiyaye na'am akan

al'asalu an yasjida mubashiratan ala jabhatihi wa amri to me sa ya riga wuta wannan ko rawani ne kila tidin rawanin ne yasa yayi sujjada akai wani sashin goshin na ƙasa, wani sashin kuma rawani ya dungura ai ba yana nufin gaba ɗaya sujadan nashi akan rawani ne ba kuma rawanin da zai hana goshi ya sauka ai kaga wannan rawanin bai yi ba ha to rawani wajibi ne eh sunna ce a sallah an gane ba ku ce eh ko a'a ba to mustahabbi ne ba shi cikin mustahabbin sallah to kuma zai hana ka cika rukuni ina fata an fahimta ko Haji. ko Haji bai kai ba ko ya kai eh, kuna jin tsoron fada bai kai ba amma ka je ka duba duk littattafan duniya cikin musahabban sallah za ka ji an ce da rawani <laughs> na? ban ji ba ana ce a ji a duba ne idan yanzu ba za a iya yankewa ba ni na yanke <laughs> Allah ya sa muna dacewa wala yi zarti an fahu an waje hahu fi au ya zummu ko ya tattara tufanci ka san wani ɗan gayu ne ya yi wanki da hura ba ya so ya ɗebi kuwa kuma sallah ta bai saboda haka wani ma dan gayu ne yayi karin guga bai son gugansa ya kare haka za ka ga yana yana zuwa sujjadan cikin wani irin yanayi dan kwalisa zai kaga ba magana wanda yake yafi ihtimani da tufarsa fiye da sujjada ga ubangijinsa aka ga hushu'i ya kau ba hushu'i kaga sallar sa kimarta ragaggaji qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiruna saboda haka abu mafi daraja ba shine fuska a jikin dan adam fuska sai aka ce turmutsa shi a ƙasa don ka nuna ƙasƙanci gaban mahalicinka to sai kuma hularka ce ba ka son ta tafi ƙasa sai ka mai da ita baya wai ta taba to shi ne malam yake cewa A wala yugafi anfahu aw wajhu ay yadummu thiyabahu aw yaktitu sha'ahu wani kuma gashi shi ne bai sanya tafi kasan yayi ciko ko Ban san gashi shi ya tafi kasa saboda haka duk yanda zai dan dodana zai dan dodana kai ya bata mashi man da ya shafa kaga duk wannan ba shi cikin nuna khudu'i da khushu'i da tadarru'i lillahi rabbil alamin ayin ka zo sallah kai ba kowa bane ba komai bane dama hakikatan in ana magana rayuwa ga dan adam din da ya san abin da yake yi bai daukan kansa kowa bai daukan kansa komai ko da mutane kuma suna kaddara shi wannan kuma daga Allah ne amma shi a kashin kansa kada ya ta'ajjibi haramun ne al'ujubu ko ba ko ru'yatul fadli 'ala al-ghayr gimi ahadabi ya ambata mana kada ka taba tunanin kasuwanci ka dauka kowa ya fika sayyidina abubakar yana cewa laitani sha'aratin fi sadri rajulin mu'min ina ma dai ni gashi ne daya a kirjin munini wanda ya ansa munini a ce ni na zama gashi a kirjin shi makaji wanda bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba wanda ya kai shi imani babu amma ta ji kalmar da yake faɗi balantana ni ko kai wa kulli sahawin fi salati dama yace ce babi ne da komai zaka iya samun shi wanda ya shafi sallah sai ce to duk wani kalluwa da kai a cikin sallarka bi ziyadatin in dai kami ne to falyasjillahu sajadatayn ba'da salati mutum yayi sujjada ga wannan kami da yayi sujjada biyu bayan yayi sallah shine mukan ce ba'adi ka ƙara raka a ɗaya abin nan a ka ƙara karatun fatiha a haso biyu duka ƙari ne wanda za ka yi mashi su sujada ba a da salami maimakon ka yi sujada biyu kari uku duk ba a ji za ka yi duk dai wani ƙari wanda yake ansa suna ƙari ba kowane irin kuma ƙari ba shi ya sa dole in an faɗi magana a dunkule to kuma sai ka bi shi a farfashe saboda neman dacewa Allah ka dacar da mu ya ta shahadu lahuma in ya gama sujadar sai ya tahiya ga waɗannan sujada biyu da ya yi mana ya sake tahiya wa yi sallimu ya sallama min huma daga waɗannan sujada biyu da ya yi sujada ba ni kabbara biyar ake mata sujada ba'adi kabarbari biyar ake mata da yawa mukan yi hudu ne kamar kablar salami suna da bambanci ba'adi ka yi sallama ka fita daga sallan kwata-kwata to za ka yi kabbara na dawowa sallah ina fatan an fahimta sannan ka yi kabbara ta biyu na yi sujadan farko sannan ka yi kabbara ta biyu ta tsagowa sujadan farko kaji uku kenan sannan ka yi kabbara ta hudu ta komawa sujada ta biyu sannan ka yi kabbara ta biyar ta tsagowa daga mai sujada ta biyu ina fatan za a kiyaye wa kullu sahawin bi duk wani rafkanuwa da ka rage wani abu a sallarka falyasjud lahu qabla as to sai kai sujjada kafin kai sallama sai kai sujjada kafin kai sallama idza mata tashahhudu a lokacin da ka gama tahiyya tas duk abinda za ka yi a tahiyya ka yi ka gama me ya rage za ka ce assalamu alaikum ko to sai ka yi sujjada biyu to ita wannan sujjadar da ake yi kafin a yi sallama ita ce ake mata su kabbara hudu don yi ta kai yi sallama ba ba ka ga fita sallar ba da ka za ka yi kabbara ta farko ka yi sujjada bayan ka gama tahiya kafin ka yi sallama za ka ɗago ka yi kabbara biyu kenan ka yi sujada ɗaya kenan za ka koma ka yi kabbara uku kenan za ka dago ka cika da kabbara ta hudu an fahimta? sun mai ta shahadu wa yi sallimu sannan in ka dago daga wannan sujada ta ƙabla salami kenan ko sai kai tahiya kuma sai kai sallama wakila la yi idu ta wasu malaman suka ce a sujjada kabular salami ba za ka mai da tahiyya ba wato mazhaba ta imamu na malik mashhurin magana za ka yi tahiya a dukansu in kayi akwai kauli da ke cewa sujada ba'da salami shi za ka yi tahiya amma qabla Salani, ba za ka yi tahiya ba ina fata an fahimta a wasu mazhabodin ko a wata mazhaba ba ma za ka yi tahiyan ba duka kabuli ne ko ba'adi a mazhabar malik ne ba a ji za ka yi tahiya domin ka ta sallah kabuli za ka yi tahiya in kana su, in ba ka yi ba ba komai idan haka duk liman ka bi shi abinda ka ga yi kanka ce mashi danne akwai dalili in ka ji irin wannan ƙara ma juna ilimin to babu hadisi sahihi sahihi ne da yi maganan ga hukuncin abin bi ishihadi ne na fuka ba a ruwaito annabi ya yi tahiya ko bai yi tahiya ba ina ga an fahimta da to ai duk sanda aka yi sujada ana tahiya to ai ya yi tahiyan yanzu sujada ya yi ina fatan an fahimta to haka za ka yi a samun akwai 'yan abubuwa masu kama da wannan waɗanda ke nuna eh, fahimtar malamai da nasoshin da suka zo na asali wanda ba su yi dalla-dalla ba a wata gaba ina fatan an gane wa man nakasa wa zada sajada qabla salami wanda ya rage wani abu a sallah kuma ya tsara wani abu a sallah to sai ya yi sujjada kafin ya yi Sallah, ina fatan an gane wato kasan kowane mawallafi za ka samu akwai mai za shi idan kana son ka samu bayanin sahawu sosai to ka koma ahadari kuma mun yi sosai a nan shi ne ya yi dalla dalla dalla dalla ko gundarin shi ka ɗauka inda ka fahimce shi to mafi yawan matsalolin sallah za ka yi maganin shi mafi yawa na fata nan fahimta balantana kuma ka haɗa ga muhimman shiru da aka yi masa ومن نسي أن يسجد بعد السلام wanda sujada bayan sallama ya kama shi ta raka a a maimakon kaga ka tara ba a ji za ka yi sai da kai sallama sai ka manta ka shiga ka. an fahimta ko? shine me hukuncin ka ya za a yi shine ce wa man nasiya an yasjida da salami wanda ya manta bai yi sujjada bayan sallama ba bayan ya waje ba yayi to fal yasjid mata ma zakarahu duk sanda ya tuna sai ya zo ya alola ko da alolai shi ta kwance ya fita masallaci sai wo alola ya zo sai ya tsawo makabbara kaga maganan da nake bari ko zai zo ne kawai ya sujjada sai ya kabbara ya dawo sallah sai ya sujjada nan guda biyu wa in tsala zalika ko da tsakanin sallar tasa da tunawan nasa an samu tazara an fahimta wa kana qabla salami idan ko sujadar da ya manta sujada ne wanda ya kamata ya yi kafin ya yi sallama an gane ko ƙabli kenan in kana ƙariban idan lokaci bai nisa ba to sai ya ɗaura niyya ya yi sujada bayan sallama domin wanda ya manta da sujjada ƙabular salami to zai yi sujada ba a da salami ya yi an gane domin shi ma wannan matsalar sujada kuka ha'u magabata sun ƙara ma junansu ilimi a kai sun ƙara ma junansu ilimi a kai akwai waɗanda suka ɗauki ƙabali gaba ɗaya ko me ka ƙabular salami akwai wanda suka ɗauki ba da salami ko mai ka akwai wanda ya ɗauki cikin mazhabobin nan cewa ya tabi ulwari da min fi'ilin nabi duk hadisan da suka zo a kan afkannuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bibiye su a yayi afkannuwa a nan kaza yayi yi to zan yi kaza yayi a nan kaza shi zan yi inda bai sani hakan ba sai ce zai yi qabla salami ne mama ahmad kenan an gane shi abu hanifa allah ya ji ɗansa don abin da ya yi yakan ce za a yi ba'adi ne imamu na shafi'i don abin da ya yi yakan ce za a yi fabali ne an gane shi kuma malik shi ne famaka sai bambanta ya ce duk ƙari to shi kenan ba da salami duk ragi qabla salami domin ka bibiyi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga duk inda aka kama yana yin ba'da salami inda aka rage kuma yana yin qabla salam ce to wannan ma'auni ne a wajen in dai karawa aka yi kuma an kara abinda za a yi sujada da za a yi mene ba salami kamar mutum ya ƙara karatun fatiha ya maimaita amma ba bisa kuskure da rabbanuwa amma wanda dai ya maimaita karatun fatiha da gangar ai ba shi da sallah ai da kenan kamar wanda ya ƙara raka'a ne da gangar ba shi da sallah haka nan ba shi da sallah wanda ya dinka sallah a wannan gafala ce ba sallah yake ba ka zo magaruba raka'a uku kai raka'a shida malamai suka ce baka da shi ka zo isha'i raka'a hudu kai raka'a takwas hanya ka san abin da kake yi kuwa <laughs> ina ta an gane wa alaikum assalam eh eh a zai zauna ne ai mahallin na zama ne abinda yake cewa an ce wanda ya manta zai yi sujjada bayan ya yi sallama sai ya tuna kila ma ya fita a masallaci ko alolan maki ko yana masallacin ta ɓaci ya je a alola so zai tsaya ne ya kabbara sannan ya zauna ya sujada a'a zai zauna ne zai je asali ne ya zauna sai ya halatto a zuciyarsa ya dawo sallah zai kammala abin da ya kuskure na rafannuwarsa sai ya kabbara sai kuma ya yi sujudinsa kamar yadda aka ambata wallahu na'am eh na'am eh eh mai adami ya faɗa haka in ka tuna in mutum ya tuna sai ya gyara ya ce walau ba da ani ko da bayan shekara ne ka gyara Allah ya tishe mu kuskure wa in ba'uda idan ko lokaci ya yi nisa kabli ake magana kabla salami ibtada a salatahu sai ya sace wata sallah eh, wannan ta baci wannan ta baci a ah, wa in ba'uda ita da a salatu kaga mai adam ya ce in yi jinkiri da yawa ko bai tashi a wajen ba an kama jaminan masiri ko kuma ya tashi yana fita sai tuna akwai kabular salani to sai dai ya sake sallah aka mazhabar malik ta karanta illa an kuna zalika sai fa wannan abin da ya yi min na kasu shai'in abin da ya rage abu ne ɗan kaɗan mai sauƙi ma ma'akun mulkur'ani kamar ya mance da tura, wadda ake haɗa ta da ummul qur'an fatiha kenan wannan ba zai sake sallah ba zai sake sallah ba duk mazhabobin nan suna cewa in haka ya auku sallah ta inganta ina fatan an fahimta ta kabira taini ko ya manta da kabbara biyu amma ban da kabbaran harma kadan za ka yi ruku za ka kabbara sai ka manta ba ka yi ba ka yi dunkun ka tafi kai ruku'unka kamar yadda Allah ya ce za ka yi sujada za ka yi kabara ko za ka ɗago daga sujada za ka yi kabara sai ka manta sai dunkun to sai ka haɗa wancan da wancan biyu kenan to an maka afuwa a wannan amma in ya wuce biyu to za ka yi sujada. sujjada dai ni, ko ta hiyan nan guda biyu wa shibuhu zalika da abin da ya kama da wannan to tahiyyar nan guda biyu in ka manta da tahiyyar farko da tahiyyar ta biyu yake nufi ba su jada ina fatan an gabi shi ne Ta tahiyyar farko dai akwai malamai da yawa da suka ce ba damuwa amma tahiyya ta biyu idan ba ka yi ba kuma har ka gama ka tafi abinka to ba ka da sallah wannan duk mazhabobi na ji na ga abin da suka ambata kenan ba ma malikiya kawai ba saboda suna cewa ta hiya ta biyu wajiba ce wasu malaman ma suna cewa rukuni ne a tashahudul akhir saboda haka dole ne ka yi idan aka ce abu wajibi ko aka ce abu ya zama rukuni to sujada bai gamsar da shi an gane miki na sujada na makannuwa bai maganinsa dole sai ka aikata wannan abin an gane? to ma ci gaba

yana cewa wanda ya rab abubuwan da suke in an yi rab hannuwa a sallar farabi daidai yake da rab hannuwa a sallar nafila kaga ahadari ya yi bayani mu koma ahadari zan dan ba da kif kowa ya koma inda mun yi anan yana cewa wasa hau sinnati laki ka sahawi fil faridati illa fi tafi masail ya rafkanwa a sallan natila ba shi da bambanci da rafkanwa a sallan farari sai a matsaloli guda shida to duk mu koma mu karanta da kanmu ka san abin sai da bita <laughs> ah, ai sai ka koma ka san dalili idan aka ce koma fa'ida na farko ba shi kadai abinda aka ce ka koma za ka amfana da shi ba fa'ida na fi za ka rike gam fiye da a yi maka rarara tunda dai har ƙoƙari na gaya maka nassin illa kawai ka kammala wasu hawafin na filati kasawi fil faridati illa fi sittati masail sai na gama komai to sadako ahlari mana su duba kana risala ba kai ahlari ba ai mu ka'idan karatun zaure ne muke bi sai da muka biyo ciryan-ciryan har muka fado risala daga nan kuma in muna da rayuwa har mu wutasa in sha Allah idan ba a yi da kai ba ka ɗauko ka duba in ba ka gane ba akwai waɗanda aka yi da su ai saboda haka kowa ya je maimaita na ta ban gama an sa tambayar shi ba biyu ya yi ko tambayarsa ta biyu ya yi sujada a sallah a wannan maka'ar sai yana kokanto shin sujada ɗaya ya yi ko sujada biyu sai ya yanke cewa sujada ɗaya ya yi shi ne ya kai shiga abin nan sai ya sake sujada to a wannan sai kai ba a bi kuma haka ya waje ba ta yi sai fa in ka samu yaƙinin da ba ka shakka cewa ɗayan kai to in ka ƙara ɗayan ba za ka yi sujjada ba ko ka samu yaƙinin biyu kai to ba za ka sake ta uku ba in ka sake ta uku ka ɓata sallarka kwata-kwata sai ka ci gaba da sallarka da za a ba ka an kama ba har sai da ka tsora raka'a ta biyu ka ƙulla ta ka zo sujadan ta biyu sai zuciyarka ta ce maka a aike farkon na a ta sujjada da yanayi sai ka shiga kokanto ka samu yaƙini ba to wannan raka'ar gaba ɗaya ta farkon za ka jingine ta sai ka kawo wata raka'a kai mata cikakkun sujjadar ta biyu sai kai ba'adi na? eh sai ya kawo wancan da ya manta da wanda yake shaka ko ya kawo ta a hakikalin da ya kaga ce ga kawo ta sai kai ba a ce ma'ana shi an farko ne ya eh, ta farko ne ta farko kuma ba fatiha da ba ce haka za ka kawo ta domin kai baka shiga matsalar mai tsazagi ba in gane ko mai itimali ba ita raka ake ai duk ba kai ba ba liman ne ya sake ka za ka kammala ba Allah ka datar da mu madalla idan haka ya auku kana mamu kila ko ya yi yawa baka iya yin sujada daya ba daga cikin sujadun wannan haka idan dama ta samu kafin liman ya yi ruku'un raka'an da ya ci gaba za ka iya sujadan ka kabi shi sannan ka ba komai idan dama ba ta samu ba har aka ƙulla raka'a ta gaba da kai waccan sujadar da ba kai ba a raka'a to raka'an ba ka da ita lokacin da liman ya sallame ka sai ka cifo waccan raka'a sai dai fa'idan tare da liman kake ba ka da sujada ba za ka yi sujada ba ba ba ba ba ba ba ba eh sosai kuwa ka ci arzikin liman wa kullum sahawun minal al-ma'amuni ya amilu hul imamu yawwa wa alaikum salam. Allah ya sa na sani hmm. eh ya ne liman masu mene oh kasaru eh la'asar din kasaru suke yi koko shi ne yake kasaru ato istilafin niyya kenan su suna la'asar shi kuma ya zo ya bi su da niyyan a zance mafi inganci bayi da sallah inda ma ilar imamu liyu maliki domin abin da ya fi ƙarfi a sallah ba kamar ninya saboda haka kun saba tun a manufa ya yi gaba kayi yamma sai na za ku sadu kana ta sauri yana ta sauri da ne hadisin ya ce to ka kawo shi sai mu tattauna ne na ke ka kawo hadisin sai mu tattauna ku ko ba gane ba wanne a'a kyale tukuna mai matsaya akan tunda an ce hadisi ai ba ka gabata la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi ko sai yasa ce a kawo hadisin sai mu haɗa hadisan mu ga menene wajahin kowanne a na sani ba wai ban sani ba wannan al'amari ne da ya yadu a fatawoyin wasu na sami wanda yake bai sami magariba ba sai ya zauna yana jiran isha'i don a yi raka'a uku ne har ya yi sallama ya kama liman a ta hudu ya niyan isha'i na fatan an fahimta na same shi ne ni na san shi ma yanzu haka zan iya cewa wane ne to masa'il irin waɗannan sai mun yi takasansa akwai fatawoyi daban-daban za ka ga suna ta yawo kai a matsayinka na mai neman tsira sai ka dubi wanne ne ya fi inganci kuma wanne ne duk duniya ba wanda za ka yi ya ce bai ba hmm? kila an gane saboda mai kaka jefa kanka a kwazon zaman da ba za ka iya fita ba Allah ka ganar da mu wa alaikum salam Allah ya taimaki shugaban ɗalibai ai har na ji tsoro da bangan ka bajiya amin Allah kare mu da lafiya amma ai da mu eh eh

za ka yi addu'a sai ce to bari yi tauhidi sai na kana da tauhuwar lafi daga nan sai na karanta duniya a yau kajiru hmm. da na gama sai ce su hana kan damuwa da an fito da Allah ila illa an ta aka fita tuni ne daga nan gaba daya hmm. musulman hmm. da kuma sun san abin da kuka zuwa na ita ne na bon kuma ba za ta tuna da abu ta tara da kuwa na kuma to shi malam karanta waɗannan nurori da na yi da niyan E, suna kama ya yi eh kayi ya yi hikima kayi hikima ma domin in ka dubi fatiha gaba daya babu wani addu'ar da kai ma wanda ba musulmi ba illa ma bara'a menene bara'a ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب كذا يهودا ba irin hanyar yahuda ba wala dalina ba kuma hanyar ba to sannan ka karanta kuliya ayyuhal kafiruna ko to hake ikhlasi to kaga ka kadaita Allah tsaba sannan ka zo kai bara'a kenan amma kaddara ma za ka yi da hausa kowa na ji akwai kalmomin da za ka yi amfani da shi ta'aziyya ko kaziri ana mata ba haramun bari jajantawa ne sai dai wani kalma za ka faɗi za ka yi yake a kashi wayo jatau a yi haƙuri a yi haƙuri da kyau a yi haƙuri Allah ya aishi kayan shi Allah ya ba mu wanda ya fi shi Allah ya ba mu wanda ya fi shi sai kana nufin musulmi kan waɗannan kalmomin in ka faɗi ya yi daidai ma ko da da hausar ne alkawarin da Allah ya ce zai ma wannan, ya hmm. Allah ya yi, da abin da Allah ya yi alkawalin zai mamamakin nan Allah ya mashi ato kuwa so ana kama kunnina ne ana tunatar da ni cewa makon da ya wuce sakatar ya yi maganar da shi ya ke samun tunasar da mu eh, a ba da kudi a sai data Allah ya sa mu dace na wale kuma sara kudin ne? ya wai iman datan yau ana aiki kullum ai kawai mutum ya to ka ba da dubu goma abinda Allah ya ba mutum baya kaɗan baya yawa aiki ne na yau da kullum kawai yauwa mai dubu ɗaya mai ɗari biyu eh, a yau